cat ɗinsu na ƙarshe ka ji abin da hafsan ta bayyana wa nafi'u kamar yadda a yanzu ka duk wanda ya ji wannan chat ɗin wata kun maganar da hafsa ta tura wa nafi'u dole zai yi mamaki a kai kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suna fatan allah ya ji kan nafi'u kuma allah ya sa aljanna ce makomarsa wasu kuma da yawa a yanzu haka suna faɗin akasin haka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 kamar yadda duk wanda ya tsaya saurari wannan maganar dole sai ya mamaki kan maganar da ta gaya mai idan ba za ka manta ba mai sauraro a yanzu haka ana ta cece ku ce a kan kisan da hafsa ta yi wa nafi'in domin mutane da yawa a yanzu haka suna magana a kai domin kuwa cewa a yanzu haka mafiya akasarin mutane ba sa goyon bayan hafsa kan kisan da ta yi wa nafi'in duba da irin hujjojin da aka bayyana na cewa dan zai yi aure ta kashe shi domin tana kishin kada ya auri wata a yanzu haka ga chat ɗin nasu ka tsaya ka saurara ka ji abin da ya faru tsakanin ta da nafi ɗin amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba mai sauraro ka daure ka danna sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode ga boys ɗin ka saurara saboda baka da lafiyar ma da zaka iya dilin da mutane da yanzu wani rana ɗaya in ya gama yadda kake a zahiri a a yadda kake in ciwon ka ya matsa kuma yadda kake in kana cikin wani yanayi na wani ko marmarin kallon ka ba zai kare wani gudan ka zai wani zai ce ya aka ma ka haɗu da wannan saboda musamman irin cuta irin nawa yadda wasu ma suke ɗauka kamar ciwon hauka ne haka ba mu suke ɗauka to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka saurari wannan voice ɗin na whatsapp da hafsa ta tura wa na san cewa mutane da yawa dole su yi mamaki da jin wannan lamarin duba da irin hafsa ta bayyana cewa wasu suna faɗin cewa ba ta da hankali kamar yadda a yanzu haka wasu da yawa suna bayyana cewa wai da gaske ne tana da taɓin kwakwalwa ko kuma kawai faɗa ta yi duba da irin hujjojin da mutane suka samu a dangane da kisan haka zalika da kuma maganar da hafsa ta fito ta a kafofin sada zumunta kamar yadda a yanzu haka wasu da yawa suna ta maganganu a kan lamarin duba da irin yadda aka yi kisan da kuma faɗin cewa bai dace hafsa ta yi wannan kisan ba domin kuwa wata daga cikin kawarta ta bayyana cewa ko da kiranta aka yi aka ce mata hafsa ta kashe nafi'i ba za ta yadda ba duba da irin yadda soyayya take a tsakaninsu suna matuƙar son junansu pipe and suke hakan ne sa a yanzu haka aka tattauna da ita a dangane da lamarin kamar yadda a yanzu haka ita ma ga hirar da aka yi da ita ka saurara ka ji abin da ta bayyana a kan mutuwar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 komai da kuka sani na rayuwa wannan bawan allah wato na nafi'u kenan shi yake yi mata daidai da shagon da take da shi a zurot shi ya buɗe mata don akwai wata bakar mota da take hawa ita ma shi ne ya saya mata ita kwanan nan suka dawo daga umara shi ya biya musu suka tafi to ni ba na gane kan wannan lusarin namijin ko mahaukaci ne a'a ko kuma dai dai ba ganewa nake ba Allah shi ya barwa kansa sani amma kansa kamar shi ma da ɗan taɓuwa kaɗan kaɗan. To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka saurari wannan maganar daga bakin ƙawar Hafsa ne ma'ana wacce take ta kusa da ita inda ta bayyana cewa ita bata san wannan lamarin zai kasance haka ba duba da irin yadda ta ga hafsa cacu take kaunar nafi'un duba da irin yadda mutane da yawa kuma a yanzu haka suke ta fitowa kafofin sada zumunta suna ta magana a kai kamar yadda a yanzu haka duk wanda zai fito ya magana yana rashin goyon bayan nafi'u wato marigayi da kuma ita ma kanta hafsan duba da irin yadda maganganun da suke tawo a kafofin sada zumunta da kuma alakar da take tsakaninsu tana matar aure bai dace su ringa yin abubuwan da suke ba domin kuwa igiyar aure ba ƙaramin abu bane ba addinin musulunci inda an ɗaura ma ma'ana in dai kina da aure bai kamata ki ringa kula wani wanda ba maharamin ki ba maharamin naki ma akwai ka'idojin da aka yanke mai kamar yadda a yanzu haka shi kuma ba maharamin ta bane ba hakan ne jawo cece ce a kafofin sada zumunta a dangane da wannan lamarin To mai sauraro, a yanzu haka mutane da yawa dai sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a dangane da wannan kisan, ma'ana akan wannan kes ɗin na Hafsa da kuma Nafi'u, duba da irin yadda kowa yake ganin cewa bai dace a ce har yanzu Hafsa tana raye ba, domin kuwa ya kamata a ce duk wanda ya kashe wani a kashe shi, amma kuma a yanzu haka a Najeriya ba a haka. hakan ne sa an yanzu haka wasu da yawa suka bayyana cewa dalilin da ya sa hafsa ba ta damu ba kenan ta san cewa za ta fito ta ci gaba da rayuwarta a yanzu haka muna fatan allah ya ji kansa kuma allah ya sa aljanna ce masa. mu kuma idan tamu ta zo allah ya sa mu cika da kyau da imani amin sun ma amin to mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da mu da ku kai a wannan tasha.